da aka yi ta gabatar ma malam abin da ya bayyana shine a kowace gaba duk tambayar da aka gabatar ma malam abdul baya tsayawa a kan tambayoyin da aka gabatar masa baya tsayawa ya ba da amsoshi a kan tambayoyin da aka gabatar masa saboda da farko yana cewa babu isasshen lokaci na biyu yana cewa a tsaya a kan wato maudu'i guda ɗaya a yi magana amma shi ne in ya tashi baya tsayawa a kan maudu'i guda ɗayan sai ya yi ta yawo ya haɗo matsaloli daban-daban maimakon ya yi adiresin ɗin ainihin tambayoyin da aka yi masa sannan kuma abin da ake bukata a kan waɗansu tambayoyin shine cewa in an ya yi da'awar cewa maganar da ya yi ta kaza daga littafi kaza ya gani in an buƙaci cewa ya buɗe littafin ikaranto ma mutane still sai ya ba da uzurin cewa babu lokacin da zai buɗo littafin karanto mutane waɗannan dai duk waɗanda suke wannan wuri sun san abin da yake faruwa don haka wato ainihin misali in abin da nake faɗa ƙarya ne duk wanda suke nan sun gani ai an ba mu kowa dama an ba wa kowa dama cewa ya bude littafi don haka abin da bayyana a wannan zama shine waɗannan maganganu waɗanda suke ta da husuma a cikin al'ummar musulmi kuma saboda kasancewar maganganu ne na batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wato uh, malam jabbar yake gabatarwa a karatuttukan